اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين waɗanda suka siffanti da waɗannan siffofi ayyukansu sun rushe ba su amfanuwa da su a duniya ko a lahira saboda ba su imani da Allah ba kuma ba su da mataimaka da za su kare su daga azaba